Dr. Tukur Abdulkadir barka da warhaka koya kuke kallon kafewa da zarcewa da iko wa'adi na biyar da shugaba Abdulaziz Butaflika ke nema kafin ya janye. Wannan al'amari ba wani abu ne ba sabo kuma ba wani abu ne ba da ba iya sa ya bayyana. Sakamakon zalunci ne da danniya ya ke haifar da wannan. Mutanen Algeria mutanen da suke fuskantar tsananin mulki na fir'aunanci daga shi ainihin Abdulaziz Bouteflika sakamakon ainihin kama karya da irin kuma zaluncin da ake musu tun bayan da aka rusa tsarin demokaradiyya a kasar shekara kusa tun wajen shekara ta alif da casa'in da ɗaya zuwa da biyu tun wannan lokaci bayan rushe jam'iyyar fis da sauran ƙungiyar jam'iyyu sojoji kuma suka suka kwace mulki suka kuma ci gaba da mara ma 'yan kanzaginsu da sunan jam'iyya da shi kawai ba wani abu. Abin da ɗaura kai domin ganin akwai ƙungiyar tarayyar Afirka ya dace tuni ta taka masa burki, amma shiru kake ji. Wannan bai baka mamaki ba? Ƙungiyar tarayyar Afirka ba ta da wani amfani ga Afirka, domin da ƙungiya ce da da amfani ga Afirka da babu yadda za a ce mun shugaba na fir'aunanci kamar shugaba sisi na ƙasar masar ya har shugabanci wannan kungiya shugaba ne da ya aikatar da kisan kiyashi ma jam'iyyar yan uwa musulmi yau din nan da muke magana nan shugaban tsohon shugaba Muhammad Bulsi yana nan tsare a kurkuku garkame da waɗannan da shugabannin jam'iyyar yan uwa musulmi da kuma sauran mutane da suka nuna bara'a su a zaluman da suke ƙasa saboda haka bai cancan kungiyar AU kungiya ce da har yanzu ta kasa dawowa daga ainihin rashin tasirin da na baya har yanzu tana ci gaba da zama kawai kungiya ne ta je ka muddin za a bar shugabanni azzalumai yan kama karya irin su Paul Kagame irin su Yoweri Museveni irin su eh, Umar Albashir irin su al babu yanda za a yi kungiyar AU wajen kawo ƙarshen zalunci ko kuma rigingimun da za su iya rikidewa zama yakin basasa kamar abin da ke faruwa yanzu a ƙasar Algeria. Shekaran jiya Lahadi mutane kusan dubu goma suka fito a Faransa suka yi zanga-zanga don nuna adawa da neman wa'adin na biyar. Me kake gani ya dace Faransa wadda ta reni Algeria ta yi? Abin bakin cikin shine shugabannin kasashen da suka yi ma kasashen afirka mulkin mallaka har yau har gobe ba su yarda da su dawo baya daga irin mulkin mallaka da aka yi a baya ba duk waɗannan shugabanni a yanzu abin da suka fi bukata shine shugabanni yan jekana yake yan amshin shata waɗanda duk abin da suke so shine za su yi ba wai abin da mutanen kasar suke so ba saboda haka yana da kyau mutanen algeria wanda suke suka zama sau kusan yan faransa ci gaba da kokarin nuna wa duniya halin da yan suke ciki kuma abin fatan shine ita kungiya ta eh, ko kuma yan gwagwarmaya a Algeria su koyi darussa daga kasar abin da ya faru a kasashe irin Syria da Iraki kada su fada tarkon wasu daga cikin miyagun da za su yi amfani da su su lalata tasirin gwagwarmaya din duk abin da za su koyi darussa daga abin da ya faru a kasar Masar da sauran wurare inda jama'a suka tashi bijire wa tsarin zalunci da ƙarshe kuma al'amarin ya rikide ya koma yakin ba sasa dole su yi karatun tana su wajen tunkarar zaluncin Bouteflika da sojojin da suke mara mashi baya. Dr. Tukur Abdulkadir muna godiya da samun wannan tattaunawa.